وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إن الحمد لله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 muna roƙon Allah wannan musiban da ya sauko duniya ubangiji Allah ya dauke muna ubangiji Allah ya kawo na saukin shi sa'annan muna roƙon Allah ƴan uwa da ke kasan waje mazan su da matan su manya da yara waɗanda ke saurara a wannan lokaci hadda waɗanda za su saurari daga baya hadda waɗanda ma ba za su samu damar saurara ba ubangiji Allah muna roƙon ka Allah ka taimaka musu ka sa musu hannu masu takara a cikin su ubangiji Allah ka sa albarka waɗanda ba su samu takara ba kuma ubangiji Allah ka musu dalili domin ka Allah cin haka kuma muna muka saurari gida kuma Allah ubangiji alkhairin da muka yi fatan shi zuwa gare su na mu ma Allah ubangiji ka sa ya shafe mu mu duka ubangiji Allah ya hada mu karkashin inuwa na alkur'ani masu taimaka ma addinin Allah ubangiji Allah ya taimaka musu ubangiji Allah ya muraka tari ubangiji Allah ya muraka tari ubangiji Allah ya muraka tari tafsirin alkur'ani da zamu yi ubangiji Allah ya kiyamu da kuskure ubangiji Allah ya samu fari katari. tari bismillah man kana كان li لجبريل to alhamdulillah in ji Allah ubangiji ya ce kul man kana aduwan li jibrila to wannan aya kuma sababin nuzulin shi ya zo ne kusa ku daban daban daban daban amma kusan nufin magana daya ne kusa kun ne suka zo daban daban daban daban amma nufin magana shi daya ne to nan Allah ubangiji kuma na nuna muna cikin uzuri uzuri ko kuwa hanzari hanzari na yahudawa kan kawo wa manzon Allah cikin rashin sun su yarda da addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine excuses excuses na yahudawa ke kawowa ma annabi saboda su yi kokari su ki bin annabi ko su defend rashin bin annabinsu sallallahu alaihi wa sallam yahudawa qat'an wa'anda ke tare da annabi cikin madina sun ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baicin da suna da labarin shi to amma duk lokacin da suka ki bin annabi suna try su kawo reason da yasa su suka ki ba su son su bi annabi tun sakaran su kawo kaza su kawo kaza in ba ku manta ba sun yi batun yadda su zukatansu akwai rufi kai to haka duk wani abin alkhairin da annabi ke faɗi bai shiga cikin zukatansu da ya kenan in ba ku manta ba cikin wani karatu mu da muka yi sakaran jiya sun nuna kamar su zukatansu ya riga ya cika da duk wani sani da haka ba su bukatar wani sabon sani wanda yake annabi da ya kawo musu tankan zukatansu wa qalu qulubuna ghulfun suka ce su zukatansu nan awiyatun lil ulum wani container ne wanda yake ya riga ya cika da sannai to don haka su ba su bukatar wani sabon ilimi kuma ba su bukatar wani sabon sani kuma sun nuna ababa daban-daban daban-daban daban cikin shi sun ce kama a ah, su sun yadda da littafin da aka ba su amma suna butulcewa da duk wani littafin da yake ba nasu ba shine ba a taura ba Allah kuma ya bata musu wannan magana to shine yau kuma suke wannan magana suna cewa su wani magana ne to sai Allah ubangiji ya cike ce ma annabi annabi ya bata magana nan nasu da hujja to shine Allah ke cewa kul man kana aduwan li jibrila to sababin nuzulin shi kamar yadda na nuna ya zo sako daban daban amma duka ma'ana daya don maganganu kamar zuwa wani hudu ko biyar suka zo maganganu hudu ko biyar nan uku ko kuwa hudu duka ya danganci annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan daya daga cikin maganganun nan kuma ya danganci babban sahabi na manzon Allah sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu to na farko shine mi Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin abin sunan Tirmidhi ya ce mazo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana gida sai wasu manya-manyan malluma na yahudawa suka ziyarci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam laisa nabiyun min al-anbiya illa wa malakum illa wa lahu malakum min al-mala'ika ya'tihi bil wahyi war risala faman sahibuka min mala'ika annabi suka yahudawa maluman yahudawa suka biyo annabi gida suka ce mai babu wani ba annabi laisa nabiyyu minal al-anbiya babu wani ba annabi daga annabawan Allah illa wa ya'tihi malakun minal malaika sai dai ana samu wani mala'ika daga mala'ikun Allah ya'tihi bir risala wal wahyi yana zo mai da manzanci da wahayi don haka kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in dai kana takaman kai ma ba annabi ni kai ma dai daga cikin manzannin Allah man swahibu kamilal mala'ika Wani ne ke zuwa maka ko wani ne abokin ka bi ma'ana watan kan wani ne cikin mala'ikun da ke zuwa maka da kai naka wahayin to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu jibril ya ce ni jibril ke zuwa min da wahayi sai suka ce zaka alladhi ya'ti bil harbi wal qital sai suka ce wannan shine mala'ika nan da ke zuwa da yaki da kashe kashe Za ka aduwuna wannan shi maki mu ne mu yahuda ba mu son shi ta sai suka nuna su sun haji mala'ikar jibril as makiyinsu kansu suna kiyayya da mala'ikar jibril alayhi salam to wannan labari shi ya zo cikin tirmizi imam kurtabi ya kawo wani imam tabari ma ya kawo wani shakh ibn kathir ma shi ma ya kawo nashi kowa da wanda ya kawo amma akwai yanzu ke faɗi kusa ko daban-daban akwai na abdullahi ibn ubay ibn eh, abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam akwai shi ma na bangare nashi sannan akwai bangare kuma da abin ga su kuma kawo wanda ke nuna kamar a'a abin ga wasu bayan Allah ne daga Yahudawa su suka ce ma annabi su yi wani tambaya game da ababa guda hudu wanda yake la ya'lamuhu illa nabi ba mai iya sanin wa'annan jawabi ba wanda ke iya sanin jawabi ko kuwa amsan wa'annan tambayoyi guda hudun nan sai dai wanda yake ba annabi to haka in dai annabi lalle shi ba annabi ne yahudawa su suna through my challenge in dai shi ba annabi ne to za su tambaye shi wani questions guda hudu wa'annan questions guda hudun nan babu mai iya sanin jawabin wa'annan tambayoyin sai dai wanda yake ba annabi to sai suka zo suka yi ma annabi tambaya yana daga cikin wannan tambayoyin suka tambaye shi menene abin ganga wani abinci da Allah ke cewa kan abin ganga kullu tu'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama Isra'ila ala nafsihi nan wani abinci ne so mai tambaya kan mike mike menene annabi ba su information game da ruwan namiji da ruwan mace bi ma'ana mani namiji da mani mace kuma namiji da mace sun hadu me ke sa dan nan yi kama da namiji ko kuwa dan ya yi kama da macin suka yi mai tambayoyi duka dai annabi ba su jawabi karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ni ma dan doki alkawari da ku kamar yadda annabi yakubu ya doki alkawari da diyansa in na ba ku amsan tambayoyin da za ku yi mini kuma kun bi ni kun yarda da ni ku bi ni suka ce eh sai suka tambaya annabi tambayoyin duka annabi kuma ya ba su jawabi kuma 100% alaihi rabbi wa salamu alai da annabi ya ba su amsan ya kare shi shi ma ce musu to ni ma ina son ku da guda ku bi ni ku musulta sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam to ba damuwa to kai annabi cikin mala'ikun da mala'ikun Allah wani mala'ika ke kawo maka wahayi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril to farin annabi jibril nan sai suka ce zaka addu'una. wannan shi makiyi yi muni ba mu ya damu bika inda ka ce mu da mika'ila ni don mika'ila huwa yanzu bil qatr war rahma don shi ma mika'ila shi ke zuwa da hadari shi kuma zuwa da war rahman Allah duka ban kasa to da ka inda ka ce mu da mika'ila da mu ya damu bika amma tun da ka ce mu da jibril ni ba mu yarda da kai don shi makiyi mu ne to sai Allah ubangiji ya yi batun wannan sai yahudawa suka yi batun wannan wannan kwana nan sannan kuma akwai wannan aka kuma yi kuma wannan na sayyidina Umar na Abdullahi bin Suriya to shi Abdullahi bin Suriya wani bawan Allah na cikin Yahudawa wanda shi kuma ya zo ya yi sayyidina Umar tambaya ko ko sayyidina Umar ya je mazaunin su su Yahudawa so da yana da wani wuri wani anguwan da yake yana zuwa to in da wuce wurin akwai wani zawiya na Yahudawa to yakan zauna wurin don ya saurare su ko ko ya kiransu zuwa ga Allah to cikin wannan ne sai wata suka yi mai tambaya suka ce addinin ku wani mala'ika na daga cikin mala'ikun Allah ke kawo annabin ku wahayi sai na Umar radiyallahu anhu bin Khattab kenan sai ya ce musu Jibril alayhi salam to shi suka ce a ah, zalika zaka zaka aduwuna wannan shi maki yi mu ne inda ka ce ma Mika'il ne da sai mu yadda mu bi to maganganun da yake su yi kama da juna amma khulasan maganan shine samrin maganan duka shine mi Yahudawa sun ce ma annabi mun yadda mu bi ka amma da sharati sharati shi me sai dai mun gane wani mala'ika cikin mala'iku ke zuwa maka da kai naka wahayi saboda babu wani ba annabi daga annabawan Allah sai dai ana samun wani mala'ika daga mala'ikun Allah wanda yake shi ke kawo masa wahayi to don haka muna son ka gaya muna kai wani mala'ika daga mala'ikun Allah ke kawo maka naka wahayin to shi ne da suka yi suka ce laisa nabiyyun an anbiya'i illa ya'tihi malakun min al-mala'ika bil wahyi war risala faman kam min al-mala'ika suka ce ba wani ba annabi daga annabawan Allah sai ana samu wani mala'ika daga mala'ikun Allah wanda ke zuwa masa da wahayi to da aka kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin mala'ikun ni ya zama shi ke zuwa maka da wahayi da manzancin Sannan sallallahu alaihi ya ce musu jibril sai suka ce a'a zaka ya'ti bil harb wal qital wannan shi ai yana zuwa ni kawai da yaki da kashe kashe zaka adubuna wannan shi maki yi mu ni. suka ce mai lauki hannun mika'il inda mika'il ka fadi lattaba ana ka wani Damu bika da shi yanzu bil qatari war rahama. bil qatarati war shi yana zuwa ni da hadari domin kuma haka nan ne ka jibril cikin mala'ikun Allah shi operation shi shi ne yana zuwa da hadari ne hadar da ke saukowa mika'il ne sannan busan kafo kuma hannun israfil ne mun dozi mu yi magana mala'iku gaban lokaci ta bayu to sai suka ce kuma shi ke zuwa da jinka Rahama Allah to da haka inda ka ce mika'il damun bika to fadin su Za zaka aduwu nan nan ce wasu kuma mala'ika jibril shi yi mun nan to shi ne Allah ubangiji ke gaya ma annabi in dai bakin su ya iya ya bure sun nuna daya daga cikin mala'ikun Allah wanda yake Allah na musu kisa da cikin alkur'ani yana cewa ibadu mukarramun inji Allah yana yaba ma mala'ikunsa yana cewa ibadu mukarramun yace bayi ne amma na ababan girmamawa ismul maf'ul wani kuma Allah na ce musu kiraban katibin Allah ya musu kilari da daraja da girma amma in su sun sun bude baki sun zagi wa'anga mala'iku su har suka nuna makiyin su ne to annabi ka gaya musu kaza kaza to wannan shine sababin nuzulin wannan aya to mi ayan yace man kana كان li jibril to shine Allah ke cewa kul ay kullahum ya ayyuhar rasulul karim inji Allah ya ce ya kai manzo mai girma mai darja ka gaya ma ga yahudawa masu bude baki suna ce ma jibrilu shi makiyin su ne man kana aduwan li jibrila ai man a duban li jibril alayhi salam duk wanda yake shi ya doki malaika jibril makiyin shi duk wanda yake makiyi ne ga malaika jibril alayhi salam sai ce mi to sai ka ce fa innahu aduwwun lillah to me shin da ya tabbatar shi fa makiyin Allah ne fa inna jibrila wasita na lahi wa rusulihi don malaika jibril shi bai da wani aiki shi kawai nashi ne shi dan aike ni shi dan sakiya ne kamar yana ke bitwina kamar yanzu haka ina nan ga zan aike ka wani kasa kai na fidda kai na aike ka kai baka da sakon kanka kai baka da aikin kanka kai baka da karfin kanka abinda ni na fari shi kai kake tafiya da shi to don haka man kana aduwan li jibrila ai man kana aduwan li jibrila fa innahu aduwwun lillah fa inna jibrila wasita ka gane ko in ji Allah ya ce duk wanda ya kasance maki ne ga mala'ikar Jibril to mishin ya tabbatar shi kiyayyen na Allah yake da shi domin malaka Jibril shi bai da aikewan kansa shi bai da karfin kansa shi kawai dan sakiya ne dan aike ni Allah ubangiji na aikan shi ne baina fa innahu wasitatun bayna Allahi wa rusulihi annab mala'ikar Jibril shi dan aike ni dan sakiya ne tsakanin Allah da manzannin Allah ka gane ko sai Allah ya ce min nazzalahu ala qalbika ce fa innahu ai fa inna hunga imma Allah au Jibril kuma duka na doka fa innahu nazzalahu ala qalbika domin lalle shi nan shi ke saukar da shi malaika Jibril kenan in ka doke shi haka in ka doke shi kuma kan Allah yayi don wani karo Allah ubangi shi ce kamar inna nahnu nazzalna dhikra ta kan Allah ya doki saukar da Qur'ani kan suwa su su Allah wani karo kuma sai ce na zara bihi ruhul amin ya ce kamar manzo a mala'ikar jibril shi ke saukowa da shi to yasa abin ga nazalahu ala kalbika ko ko an anzalahu ne hu ala kalbika Allah ubangiji ke saukar da shi ai nazzalahu hu Allah ka gane ko Allah ubangiji ke saukar da alqur'ani nan amma bi wasitatul jibril da wasitan mala'ikar jibril ala kalbika ai alqur'ani kenan me yake sauko da shi shine alqur'ani ala qalbika a bisa ga zuciyanka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce min amma bi iznillah bi iznillah ai bi amrillah da horon Allah a sai bai zuwa da sun zuciyan shi yana zuwa da horon Allah kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul suratul qadr shine inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha sai ce mi bi idzni rabbihim ai bi amri rabbihim ka gane ko sai ke cewa kaman nanzala amin anzalahu ala qalbika ko bi idhnillah ai bi amrillah da horon Allah amma ba yana zuwa ne da sun kanshi ba ba yana zuwa da ganin daman shi ba ba yana zuwa da son ran shi ba da horon Allah yake saukowa da alqur'ani a bisa ga zuciyar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce mi musaddiqan lima bayna yadayhi inji Allah ce wannan alqur'ani kuma abin da yake aikowa da shi nan musaddiqan lima bayna yadayhi ai musaddiqan wa muwafiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil wa sa'ir kutubi samawiyya inji Allah ya ce kuma abin da yake saukowa da shi nan littafi ne wanda yake alqur'ani wannan alqur'ani kuma yana gaskatawa ko yana dacewa da littattafan da yake sun wuce gabaninsa na daga taura da injila da sauran littattafan sama ka gane ko ba littafin da yake yazo zo yana shan bamban da littattafan da yake dama sun sauko ba littafi ne da yake yazo zo shi ma yana yadda yana gaskatawa yana tabbatar da gaskiyan takan littattafan da yake sun wuce gabanin sa sai Allah ya ce mi wa hudan wa hudan ai wa hudan min ad-dalala wannan alqur'ani kuma yana saukowa ne kasancewan shi hudan min ad-dalala shirya ne daga bata alqur'ani shirya ne daga bata don haka duk wani ya rike alqur'ani san ba za a yi bace ba annabi da kanshi ya ce taraktu fi kuma in yi santu bihi lan tadullu min ba'di ni annabi ce na bar muku na bar a cikin ku abin da yake in kun riko da shi ba za ku bace bayana ba sai ce kitaballah shine littafin Allah alqur'ani don haka duk wanda ya rika alqur'ani duk wanda ya rika alqur'ani gaba ba zai ba zai bace ba wani hadisi na ibnu mas'ud na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa alqur'anu man ja'al alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ila an-nar aw kama qala bi abi wa ummi wa nafsi fida sallallahu alaihi wa salamu alaihi annabi ce alqur'ani da ka gani ga duk wanda ya haji alqur'ani gaba to qadahu ya jagorance shi ya jashi shi kamar da ka fulani na ko kuwa mai mutum ne ke kama wanda ke da ciwon ido yana jan shi tankan duk na gaban shi ya jashi shi wurin da bi to alqur'ani yana nan ne kamar dai dan ja to da haka in dai ka haje shi gabanka ya ja ka zuwa aljanna Allah ya sa alkur'ani ya jagoranci mu zuwa ga aljanna amma annabi ce man ja'alahu wara'ahu duk wanda ya jefa da alkur'ani bayan shi shine ya ki aiki da alkur'ani ma'anan aje alkur'ani gaba ba wai kaman ka zauna ka aje qur'ani gaban ka kana duba kaman tv ba babu ba wannan ba wannan kun duba juna kuma ka aje ki ma bai maka amfani ba wannan ba ibana ka hajiye shi kana aiki da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan hajji shi baya wake hajji alqur'ani baya shine wanda yake aiki da horon alqur'ani wannan yadda alqur'ani hukumce hukumce alqur'ani baya annabi ce saqahu ila nar to ya kora ka zuwa ga wuta kamar yadda kasan fulani na koran dabbobi ubangiji Allah ya kiyaye mu to don haka alqur'ani nan da Allah ke sokowa akan zuciya annabin nan Allah ya ce hudan Allah ya ce ai hudan min ad-dalala ya ce shirya ni daga barin bata ubangiji Allah ya shirya da mu da alqur'ani sai ce jala ce wa bushra bil jannati lil mu'minina kuma alkur'ani mai ba da labarin farin ciki ne da samun gidan aljanna amma ga mu'minai Ta gane ko a sai alkur'ani ba da labarin da yake na farin ciki yana bayarwa ne ga mu'minai Allah bangi ya samu na cikin in ji Allah ya ce alkur'ani mai babu labarin farin ciki ne da samun aljanna a karko ko kuma makoman mutum amma lil mu'minina ga waɗanda suka yi imani suka bi Allah kawai to sai Allah ce min man kana aduwan lillahi in ji Allah ya ce man kana aduwan lillahi ai man kana aduwan lillahi bi mukhalafati amrihi wa ta'atihi in ji Allah ya ce duk wanda ya kasance makiyi ne ga Allah ya mutum ke yin kiyayya da Allah don ba ga Allah balle ka yi kiyayya da shi kai da Allah hanyar ku daban isa na dalilin kiyayya to a sai mutum na kiyaye da Allah ne lokacin da yake yana swaba ma horo horon Allah to duk lokacin da kaga mutum na swaba ma umurni umurni Allah Allah ya ce a yi kaza shi yana sabawa. Allah ya ce a bar kaza shi yana sabawa. to me shi makiyi Allah kenan to shi man kana aduwan lillahi ai man kana aduwan lillahi bi mukhalafati amrihi wa ta'ati duk wanda yake makiyin Allah ne duk wanda ya zama makiyin Allah ne da swaba da umurce umurcen Allah da kuma kin bin Allah sai ce mi wa mala'ikatihi aduwan li bi karahati ta'ati ma yanziluna bihi da kin bin abinda suke saukowa da shi minar risala na daga manzanci ka gane ko ya mutum zai zai nuna kiyaye shi da mala'iku shine lokacin da ya ki yadda da ko ko ya ki aiki da abin da suka zo da shi na daga manzanci don haka ana kin aduwan lillah bi mukhalafati amrihi ana kiyaye da Allah ni Allah kiyaye mu da saba ma umurce umurcen Allah wa malaikatihi ana kuma kiyaye da malaiku ne ka gane ko bi karahatil amali bi ma yanzuluna bihi da kin aiki da abin da suka soko da shi min rasala na daga manzanci to haka duk lokacin da mutum ka kan kanka baka aiki da ababan da manzannai mala'iku suka soko da shi daga sama sai ka san kaman kai kana cikin wa mala'ikatihin nan kana cikin makiyan Allah wayanda yake sun ki Allah ko sun ki mala'ikun Allah sai Allah ce min wa jibrila wa mikala wa jibrila wa rusulihi da kuma manzannansa wa rusulihi da kuma manzannansa ka gane ko ko ba kanan bane man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi ai wa ada man kana aduwan li rusulihi bi mukhalafatihim wa qatlihim wa takdhibihim duk wannan kuma ya zama shi makiyi ne ga manzannin Allah bi takdhibihim da karyata su wa qatlihim da kuma kashe kashe su kamar yadda aka kashe annabi Yahya annabi Zakariya a sai su kuma wurin nan ya ake kiyayya da annabawan Allah shine karyata su duk wanda ka karyata ba annabin Allah ka zama makiyi ba annabin nan kenan ka fahimci ayan da kai ko man kana addu'an lillahi wa wa wa atafi cikin duka daga addu'an lillahi wa aduwan li malaikatihi wa aduwan li rusulihi duka wawul ataf ne to don haka ya ake yin kiyayya da annabawan Allah shine bi takdhibihim da karyata su da karyata ba annabi ka nuna kiyayen ka da shi kenan wa qatlihim da kuma kashe su kamar yadda aka kashe su annabi Yahya da su annabi Zakariya dukan ga annabawa ne na Allah annabawa ko ban cikin barin Isra'ila amma dukan ga an kashe su ne kashin walakanci ka gane ko ce Allah ce mi inda Allah ce wa jibrila da kuma shi mala'ika jibril alaihi salam duk wanda ke kiyaye da mala'ika jibril bacin can ya fari ka gane ko kuma shi ce wa mikael da kuma abin ga Mikael akan ce Mikael ana akan ce Mikael ka gane ko Allah bangiji ya riga ya kira mala'iku baya amma nan sai Allah bangiji kuma ya zo yana kira kuma wasu mala'iku special Allah ya ce kamar kana addu'a lillahi sai ce wa malaikatihi malaikatihi nan malaikat jibril da mikael Allah aka kira sun ga su riga sun shiga cikin wa malaikatihi ga idan ba cikin balaga wa ana ce mai abin ganga ana akan ce atful khas alal am ka gane akan kuma ce zikirul zikirul khas alal am shine kira wasu kebe bai shi an kira abin ganga ama an kira an kira general bana an specialize wasu bai shi an riga an kira general to wurin nan wannan ana shi balle tashrif don girmamawa wannan batun cikin balaga kenan in aka kira group wanda yake dama wangana ciki amma sai aka zo kuma aka kira shi kuma special to wannan littashirif ana yi ne don a nuna darajar shi da girman shi ka gane ko in ba lokacin da aka ce wani kana addu'a lillahi wa mala'ikatihin nan mala'ikatihin nan oho oh, oh, oh, ai mala'ika jibril ma shine lidan su ko ba ka ba shine lidan su don haka ba shi ma an zo an kira batun shi ba ya mala'ika jibril muke cewa shine leader army da mala'ikun Allah gaba da shine mala'ika jibril ko bi nasu kalamillah wannan kuma Allah da kanshi ya faɗi haka cikin alqur'ani Inna Allah ke cewa muta'in thumma amin muta'in inji Allah ya ce mala'ika jibril muta'in abin bi ni thumma daga can bi ma'ana cikin sama cikin mala'ikun Allah mala'ika jibril shine army commander su wani commander shine wanda ke cewa hey ku bi nan ku yi kaza ku yi kaza ana ana bin instruction shi Allah ce muta'in shi mala'ika jibril abin bi ni thumma bai ce thumma ba yace thamma na aka daga can cikin alamar alabar mala'ika cikin abin ganga taro mala'iku sannan kuma amin amintaccen mala'ika ne na Allah ba ba shi fari ya kawo baki ba ba shi baki ya kawo fari ba ba shi biyu ya rage ya kawo guda ba ba shi biyu ya kara ya kawo uku yadda aka ba shi amintaccen mutum haka yake kawowa alaihi salam mala'ika jibril kenan to haka yanni kuma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cikin halittun Allah gaba daya kuma shine kuma fiye yin halitta na cikin mutane shine kuma al'amin cikin mutane yasa nake ce muku addu'a nan da mala'ika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin aka tambaye shi me yasa ya ce amin so uku daga cikin addu'o'i guda uku mun saba faɗi muku shine ya ce duk wannan wannan wata na azumin ramadan ya tada shi cikin halin rayuwa aka fara wannan wata da shi har aka kare aka ce yau an ga wata gobe sallah sai me shi bai samu rahama Allah ba ubangiji Allah ya kare nisa tada shi gaban rahama Allah sai annabi shi amin ka duba waye addu'a shine al-amin fi sama shine shugaban mala'ikun Allah gaba da cikin sama amin kuma da mala'iku kenan ka duba ko ke hamsa amin shine shugaban halittar Allah gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka duba ake roko Allah malaka jibril roki annabi ce amin kuma Allah ake roko ai case close to ka bayan Allah Mun kokari mu kokari mu kokari wannan wata ya raba saka shi kenan ubangiji Allah ya mu iko da shi to haka an sake cewa wa malaikatihin nan jibril da mika'il duka suna cikin already da su israfil da sauran mala'iku suna cikin already amma a zo kuma na kuma a ce kan wa jibril wa mika'il gan nan wannan ataful khas ni alal am ko kuwa abin ga zikru min babi al am zikru eh, al khas alal am an doke shi kan an kira wani bangare an kira wani bangare wani kebabbu bashin an riga an kira su dukan su wannan kuma an kawo shi ne li litashrif saboda addara jama'ar sha'anin wayan da aka kira daga bayan ga to sai Allah ya ce mi wa mikail da shi kuma mika'il abokin hadari kenan malaka jibril wani busa rai busa rai duka da ake afa mu duka da muke zo ne ga har da wayanda ke sauraron mu da mazan mu da matan mu da manyan mu da yaran mu duka duk wani ran da ke cikin jikin mu ga turu malaika jibril ne malaika jibril shi Allah ke haikowa cikin mahaifan mace ya zo ya busa mata ba na ce yana zuwa ya shiga matan nan bane a'a amma shi ke zuwa ya busa rai yana shiga ne ya yake yi kafiyan shi ya saurara ga Allah amma haka hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi annabi na cewa cikin hadisi sahi inna ahadakum la yujma wa khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nusfa wannan hadisi in ka zo har yanzu ya kai first 40 days yana mani zaka haka in mutum ya sadu da matan shi first 40 days mani nan na cikin mahaifa yana kwance ne second ana aka halaka processing shi oh, bayan 40 days shi zama gulatin jini bayan next 40 days shi zama soka yanzu a form ya zama mutum set amma ba ba abin ga ba rai cikin shi the next 40 days na fudu lokacin ya samu 120 days kenan ko ba ka ba ah, ah first 40 days second 40 days third 40 days ya zama nawa kenan ya zama 120 days kenan aha to yanzu ya cika set yanzu in ya kai wata na fudu lokacin ya samu ya samu months daidai 120 days na four months kenan daidai to lokacin na Allah aiko da mala'ika sai zai busa mai rai is first 40 days yana nan ne kamar gulaɗin jini hala process yazo ya zama jini from mani yazo ya zama jini yazo ya zama soka Hal 30 40 days nan lokacin ya zama 120 days kenan 4 months daidai to lokacin Allah ke aiko mala'ika a zuwa busa rai to da haka wasu malum masu yi batun abortion wani lokaci ne abortion ke zama laifi wani lokaci ne abortion bai zama laifi duka magana ya zo shi ko dai ba topic mu ke gaba na dai kawo dai ne istitradin amma na fita ciki wata rami yawa magana ya kawo mu wurin ka gane ko eh, wasu malum sun ce abortion haramun ni wasu malum suka ce ba haramun bane wasu ce haramun ni in ya wuce abin ga four months saboda hujjansu shine mi domin lokaci aka sa rai shi sa lokacin nan ka kashe rai wasu ma suka ce in bai kai four months ba lokacin ba sa rai ba shi sa lokacin wa ka kashe lokacin aslan ba rai cikin bishi in ba rai ka ta min mi ka kashe domin ka ce min abortion haramun ni so da na kashe mutum ko ba ka ba to wanda cikin nan bai kai four months ba ba busa rai ba haka hadisi annabi ya fadi to yasa an da kashe wurin na abortion nan wanda rai na kashe idan lokacin ba rai to ko da yake akwai ba na ba da final verdict bane amma debate ne na maluma na ajiye shi gefe wata mu zo mu shiga wurin ka gane ko to wannan magana ne malaika jibril shi ke zuwa ya sa wannan rai malaika jibril shi Allah ke aikowa wurin duk wani manzannai malaika jibril shi Allah ke aikowa duk wani manzannai duk wani manzon da aka aiko shi tun adamu alaihi salam har ka gama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzannai da ke cikin su duka malaika jibril ake aikawa wurin su sannan malaika jibril yawancin yakin da ake zuwa ya skata a skata wasu wurare malaikar jibril shike ke kan lead yakin badar ya zo ya tanyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki wasu ba da yawa yana zuwa ka gane ko wannan nan har da ka fir'auna da sauransu yana wurin ta ba da yawa shine mikalin ga daga farin ga lamarin hadari hannun shi yake to inda da mu saya kawai mu batun hadari da yanda Allah ya wakala lamarin hadari ya sa hannun mika'il da mutum wallahi ka san kamar lalle Allah Allah ne da ka san Allah ke yin komin shi yana kuma shi kan adadi amma Mika'il da kanshi bai san labarin hadari ba Allah bangiji ya bashi gurgudun yanda abin ke hannun shi bi ba in Allah ba ya ce ayi hadari kaza ko adadin hadarin da Allah ya ce ayi kasan gana kamar misali yau ko digo guda bai karuwa kai wallahi Allah kenan kuma Allah ya san quantity ruwan kuma Allah ya san inda ruwan bai sauka dan da ruwan bai sauka yasa kai kana nan ganga ka gan guri kaza ana hadari kana cikin lori kafin ka fitaran ganga ana hadari wani lokaci a cikin abin ga mun fito a cikin wata muna zuwa na ga wanda daga jolu na gan shi live kana sai kana kallo nan gaka ana hadari kana kallo nan ba hadari Allahu akbar Allah kenan Allah bai kaddara wurin da samun hadari ba Allah ya kaddara nan kawai da samun hadari don haka dole in Allah ya kaddara su samu nan su samu nan Allah bai kaddara su samu nan ba ko da suna kallo adadi na zuwa Allah ya kawo bandiri ya sa tsakanin su subhanahu wa ta'ala jalla fil ula ka gane ko sannan Israfil kuma shine abokin kafo sannan akwai Azra'ilu to amma ka duba aya ne mun siya samu aya mu sauka shi mu yi wani magana karen kan mala'ikun sai inna allaha aduwwun lil kafirin sai Allah yace fa inna allaha aduwwun lahum ji Allah ce wayanda suka yi kiyayya da shi Allah da mala'iku da manzannai da Mika'il da abin ganga shi eh, da shi Mika'il sai Allah ce fa inna allaha aduwwun lahum to Allah bangiji shi ne mai kiyayya da su domin wayan da aka kida ga duka ba su da na kansu mala'ikun ba su da na kansu manzannin da ake aikowa wurin su ba su da na kansu ka gane ko su duka suna zuwa da horon Allah to da haka lokacin da kake kiyayya da sunnan kana kiyayya da Allah kenan to inji Allah ko shi kuma shi makiyi ne gare su wa jazihim ala a'malihim inji Allah ce kuma ya saka musu akan ayyukansu na nuna kiyayya ga ga bayin Allah bi annahum kafaru wa inna allaha wa anna allaha aduwwun lil kafirina domin sun butulce kuma Allah ubangiji shine makiyi na kafirai shi makiyi ne ga dukan kafiri Allah na ki dukan kafiri wanda Allah kiyam da kafirci to aya ne to alhamdulillah daya mala'iku mala'ikun Allah nan Allah ubangiji ya kira su wasu mala'iku kamar uku daya Allah ya kira mana Jibril kuma Allah ya kira mana Mika'il nan mala'iku biyu aka kira mala'ikun da sunansu zo Qur'ani kuma fili a sunansu kuma akan ga mala'iku na farko shine mala'ika Jibril Allah ya kira sunan shi cikin Alkur'ani da suna Jibril Jibril Jibril wuri uku amma an kira sunan shi kuma da wasu sunanaki daban-daban kamar Ruhul Kudus kamar Ruhul Amin duka shine amma Jibril Jibril Jibril ya zo wuri uku ne kuma sunan shi Jibril Jibril Jibril nan kowa da yake kiran shi ya zo cikin littattafai daban-daban daban-daban ka wurin goma sha biyu da baya wasu kan ce jibril da jimu na kisra ji jibril akwai masu cewa jibril akwai masu cewa jibra'il akwai masu cewa jibra'il akwai masu kiran shi daban-daban daban-daban daban-daban daban amma jibir kawai yana ne kamar ma'anar abdu kamar yana imam kurtobi ya kawo cikin tafsirin shi kamar su imam tabari masu masu kawo shekh ibn kathir kuma akwai yana suka kawo shi jibrin nan kawai bi ma'ana kamar abdu bawa ko ko mamluk wani labari wasu doko shi daga bakin su ibn abbas da sauran to il na kuma bi ma'ana allah wasu ma'ana cewa kamar illa allah kenan kamar sai na bakar kan akwai da aka kawo wani labari maganar da abin ga musalmatul ya yayi sai ce kamar haza laysa kalamu illin yace wannan ba magana allah bane haza laysa kalamu illin <laughs> illin nan tankan allah kenan shi yasa jibra'il bi ma'ana abdullahi bawan allah jibran nan abdu bawa il nan kuma Allah dan kai Abdullahi bawan Allah sannan sun kawo ko suka ce israf abin ganga shi mika'il bi mana wannan kuma abdur abin ganga wannan ubaidullah mika'il bi mana ubaidullah dan karamin bawan Allah sannan suka kawo kuma israfil wannan kuma shi ma abdurrahman kenan akwai da suka kawo shi haka ba na sunan dakin jibril da mika'il da su israfil kenan to ba kaga israfil shi Allah bai kawo sunan shi cikin alkur'ani ba amma malaika jibril na shi Allah ya kawo sunan shi su uku da ya cikin ayan ga man kana addu abin ga man kana adduwan lillahi wa malaikatihi ko akwai ne ce man kana adduwan li jibril fa innahu nazarahu ala kalbika farko cikin alqur'ani in aka kira sunan jibril kenan nabi kuma man kana adduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala na biyu ina kira sunan malaika jibril kenan na na uku na na uku Ah, mashayikh Nana uku cikin alkur'ani mashayikh ku yi magana na Nana uku cikin suratul tahrim cikin suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi murdata azwajika akwai ne yake cewa in ta tatuba ila allahi fakad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu ka gane ko ah, fa inna allaha maulahu wa jibrilu ka gane ko ina ambaton jibril suna kenan na uku yanzu suna cewa salil mu'min wal malaikatu da zalika zahira ko ba ka ba to na malaikatu jibril ambaton shi zo suna kenan so uku ka gane ko sannan mika'il kuma Allah ya kawo sunan shi nan ganga so guda ka gane ko aha to amma akwai mala'ika kuma shi ne abin ganga akwai haruta da maruta akwai magana a kansu su ma su batunsu daban sannan akwai kuma abin ganga mala'ikan mutuwa shi cikin kurani bai kawo sunan shi bai zo ba hatta wasu cikin sunna ma bi cikin hadithai labari magana mafi karfi ba sunan shi ciki maluman tarihi su kawo sunan shi amma wasu maganganun da ake samu kai na cikin sunan nan ba masu karfi bane amma maluman tarihi sun kawo suka ce sunan shi azra'ilu azra'ilu shi ka san tashi hankali ne mala'ikan mutuwa kenan wannan ba shi ke kashe kowa mutum ni wa dabba ni wa ko kazan gidan ku ya mutu azra'ilu ya kashe shi kocin naka ya mutu azrail ya kashe shi shi ma Allah wani ya wakilai karbar rai hannun shi kamar da malaika jibril shike busawa to haka ne ko kaza ma ko mun kada san rai na cikin jikin shi duka ta jiha malaka jibril ne inda abin halitta ne amma na abin ganga na kashi kuma shi azra'ilu ne ka gane magana ko amma sunan shi ya zo cikin tarihi ni so dewa amma wanda wasu magana suka zo na su ba masu karfi bane amma alhamdulillah shin da yake nan maluma kowa ya karbi kowa na aiki da shi sannan akwai maliku shi mai tsaron wuta kenan ba na kofan gidan wuta ke nan da kiyam da shi shi akwai akwai wa na dauya maliku li yaqdu alayna rabbuk wa na dauya maliku to shi malikin ga shi abin ga shi ne chief security gidan wuta akwai zabaniyawa kuma amma wanda ke bakin wuta wannan shi ne malik wani Allah ya da shi in ka gan shi ma ka san ka gan trouble shi shi da kanshi trouble ne akwai labarin da sifata shi ka gan idon shi da komai shi malam tashi hankali ne ka gane magana ko Allah ya kiyama Allah ya sare mu da wuta sannan kuma akwai kuma shi mai tsaron gidan aljanna shi sunan shi Rudwan wannan labaran suka kawo shi akwai hadisi da ke nuna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yaje ranar kiyama shine farko wanda shi kwankwasa kofar aljanna sallallahu alaihi rabbi wa salamu alaihi in ya kwankwasa kofar aljanna fa yaqulu al khazin sai mai tsaron gidan aljanna ya tambayi man wake kofa sai ce sai ce Muhammad sai ce ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika mala'ikan nan mai tsaron gidan aljanna mai suna Ridwan sai ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bika ubirtu ya ce horo na aka yi da kai bi ma'ana an min horo da kai Allah aftatih li ahadin kablaka ai min horo nan in saya nan kar in bude ma wani gabaninka don haka annabi shine farko wanda ya fasa shiga gidan aljanna tukunna sannan annabawa su shiga sannan al'umma annabi su shiga sannan sauran al'ummu su shiga Allah ka sa mu da ku muna ci wa'anda su samu shiga aljanna sauki Allah ka sa muna cikin wanda su shiga aljanna sauki Allah ka sa muna cikin wanda su shiga aljanna sauki ka duba annabi mu dai shiga aljanna farko sannan sauran annaba su shiga sannan cikin al'ummu kuma mu al'umma annabi da mu shiga aljanna farko sannan sauran al'ummu su shiga sallallahu rabbi wa salamu alaihi ka gane ko to wannan shine batun mala'iku aha to sannan kuma ka duba me Allah ya ce in ji Allah ya ce man kana aduwan da jibrila فإنه نزله نز... فإنه مي فإنه نزله duk wanda yake shi yana so ya nuna kiyayya ni da malaika Jibril to me shi ya sani shi fa yana kiyayya ni da Allah me yasa shi malaika Jibril shi bai da magana kan shi shi bai da wahayin kan shi bai da sakon kan shi bai da wani ikon kan shi shi je na yi ka ni Allah ke ce mai yi shi ya je yayi Allah ke sa shi sa'an nan yayi to don haka shi bai da shi bai da kayan kan shi duk wanda ke nuna kiyayya da shi ka nuna kiyayya da Allah ne to haka nan ne kuma bawan Allah in dai ana kiran ka zuwa ga Allah Ka ka duba wanda ya magana ka duba mi me shike fari wani magana wai la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala wai ka ka duba wa ke magana duba mi ya fari. don haka ka haifi danka danka ne kai kai cikin shi ka haife shi amma sai Allah ubangiji ya sanar da shi abin da bai sanar da kai ba hakki ne kanka bawa Allah ka bi shi kai kana da kaninka gabanka aka haife shi ya tashi sai Allah ya mai wani bai wanda bai maka ba dole ka sadu da ka bi shi ka saulari abin da yake da shi nan kaka duba shi in ka duba shi ka fadi duba me Allah ya mashi in ka duba abin da Allah ya mashi nan ka bi shi in ka bi shi ma ka samu albarka ka gane ko amma ka duba kuma a ah, yaushe shi kai kanin muni ba asakar kai yaushe wannan kai hasara in ka duba kamar a ah, yaushe mai shafto ta fito kauye ma har ta zo ma aka aure ta garin ga har aka haife yaushe baban shi ya fito kauyen su ya zo wannan kai hasara aha ka ka duba jiya ka duba yau ka duba me Allah yayi ka gane magana ko aha to don haka ne akwai kuma Allah in mutum ya aiki wani me shi nan na kaman di me shi ne ka fahimce ni ko in mutum ya aiki wani wannan wannan manzon da aka aiko nan yana nan ne kaman di me shi kamar yana Allah ya aiko mala'ika Jibril ba na ce mala'ika Jibril Allah bane amma duk wani abin da za ka yi da mala'ika jibril yana ne kamar kai da Allah direct yasa wannan ya yadda da mala'ika jibril kan ya kawo wahayi sai ka aiki da wahayin da mala'ika jibril ya kawo matsayin ga kamar dai kamar Allah ya zo gaban ka ya kira ka kai yadda shi direct to haka nan ne kuma duk wani mala'ika jibril ya zo bai da sako sai ya kiye kai wannan sakon ya aiki da shi matsayin shi wurin Allah kamar Allah da kanshi sai ya gaban ka ya kira ka kibi to yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin tarihi ka duba bai'atul ridwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka taridan sharidan an kore shi ne shi kare ya gudu yana boye fitar yana boye boye ko da yake ba an kore annabi bane ainihin kashe shi ne sai Allah bangije ba shi horo ya bar garin a ba wa an kama an bi shi ana ko eh fita ana jifan shi ana bin ba irin wannan bane akwai wasu annabawan da aka yi musu haka amma abin da suka yi nan suna masani kamar sun kore shi ne da ya za ka annabi na barin makka yana bari buyi buyi ya kai ma annabi za a fita shi ta hakan gani amma so da kar a gane traces din shi na annabi ya bi takanga ga ya zagaya sannan ya zo ya bi misali mutum na mutum na sai cycle ba sanin zan bada example nan ba misali dai mutum na sai cycle sai za shi ta madina in suraf ya kama ta hanyar 37 nan amma so da yana tsoron abin traces din shi shi ya bar wannan yana sai cycle amma sai kama hanyar kwalibu da shi kasan ya bi wrong hanya amma ya bi ne yi zagaya sannan kuma zai bi kuma rutun shi saboda tsoron lamarin makiya annabi ya bar garin makka inda ya fita bandirin garin makka ya kare sai annabi ya juya yana fuskantar makka sai yana cewa eh, wallahi innaki la ahabbi biladillahi ilayya yana cewa makka makka na ransa da Allah ke ni mafi soyayyatuwan garurukan Allah zuwa gare ni walau la anna ahlaki akhrajuni in ba don mutane ki suka fidda ni ba ma kharaju da ni ban fita ba sai annabi na hawaye don haka annabi ya bar makka annabi na hawaye ran shi na bace yana barin makka don makka aka haife shi maka yi girma maka iyayen shi da kansu suka tashi maka ya sani ya zauna maka 53 years bai saba bai taba rayuwa wani gari ba amma yau yana fita garin nan ba da son shi ba kasa akwai bakin ciki ga mutum ma ya zauna wani unguwa ma zama unguwan nan ya saba da unguwan nan 10 years 15 years ma kawai ma bai bar unguwan ko ya ya bar unguwan nan kaga one day one two days three days zuka ya zo unguwa ya zauna ya fira fira ya koma ba wani ma na ma ya bar wani unguwa ma kullum ya koma zai fira so da ya saba dangona 1 3 minutes 4 minutes 5 minutes wani ma ya haye wani gida ya zauna ma ya gina gidan kanshi amma bai fita ya koma so da sabuwa amma annabi ya zauna makka 53 years amma ana annabi zai bar gari annabi ya yi bashin rai annabi ya yi hawaye annabi ya bar su je madina annabi ya kafa zango ya kafa zango ya kafa zango zango ne ya karfi shi yasa shekara shida da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 6 years bai shi hijirar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi niyya yanzu lokacin ya yi karfi domin lokacin an yi su yakin uhudu an yi abin annabi ya yi karfi kadan sahabai kuna tare da annabi mabiya annabi sun yawa daga madina da karkarar madina sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi niyya ya dauko habai ya announce cikin habai kamar yana son ya zo ya umra farkon nufin annabi ya komo cikin makka kenan amma ya nufi ni ya zo ya yi umra ina son gaya muku yanda in mutum ya aiki mutum in aka taba wannan mutumin nan yana taba wannan aka aiko nan ne na mutum ka fahimci me yasa Allah ke cewa man kana addu'an li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika amma fasara man kana addu'an li jibrila fa innahu addu'un lillah duk wanda ya zo ya zo makiyin malaika jibril to me shine ya san shi makiyin Allah ne domin malaika jibril bai zana shi shi kawai Allah ke aiko shi to ashe ina aiki mutum wurinka kaga duba wannan aikun duban nin da na aikun in ka handle wannan wannan aikon nan da kyau ka handle na da kyau kenan in ka walakanta wannan aikon ka walakanta ni ka gane ko to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi da nake koro wanga annabi ya taba aika sayyidina Uthman da Qurayshawan Makka kafirai Makka suka handle sayyidina Uthman ba daidai ba ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara hankalin shi shine mi shekara bakwai shekara shida daga hijirar manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za shi umra sai su annabi ya samu su habai wurin 1400 about 1400 sahabai suka dauniya kowa ya nemi dabbobin shi aka yi shiri aka bi annabi daga cikin watan zulqa'ida kenan annabi ya zo zulhulaifa shine mikatin yan makka eh, yan madina mikatin yan madina kenan ka san abin ga tawaga ko cikin fikiyo kenan akwai mikat makka mutum ba ka shiga makka gaba da haka inda aka je buka inda aka je bauta Allah annabi ya haje mikati mikati mikati da su zo ta bangaren madina akwai nasu da su zo ta bangaren iraq eh, iran akwai nasu wannan nasu ta bangaren su abin ga yaman akwai nasu wayan da su bullo ta sadin maghrib akwai nasu ka gane ko kowa da irin nashi akwai su laifa akwai su yalamlam akwai su zata arq abin ga eh, abin akwai su eh, abin ga eh, akwai su akwai akwai su ne kenan akwai yalamlam akwai kuma akwai shi laifa na madina yan madina kenan sannan da yan yaman kuma sannan kuma akwai zata arq kuma su ma shi ma yana wurin nan ko ba ka ba to su kenan in da ka bi wurin ya kamata ka doki niyan ka sannan ka shigo maka to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fito ta madina ne to haka nashi abin gan shine dhulhulaifa daga wurin suka doki niyya aka yi wankan aka doki abin ga eh, a son shi hiram fine suka bar dhulhulaifa annabi ya kai wani gari wani bangare kusa da makka inda yanzu hakan ga ana ce ma wurin nan kaman abin ga waisil ko waisil akwai sun da suke kiran wurin na haka nan wurin nan zaka bangare shi na cikin hill bangare shi na cikin haram to wannan wurin nan wurin nan aka yi bai'atul ridwan wannan wurin shi aka yi bai wurin aka yi bai'atul ridwan a sai da annabi ke tasowan yake zuwan annabi ya zo ne kawai ya zo ya yi umra ya koma sai yan maka suka samu labari kamar annabi da sahabbai na zuwa sai suka ji tsoro ko annabi zai zo ya yake su ne sai su ma suka aiko delegation sai delegation suka tadda annabi wannan abin ganga ina yi bai a ridwan nan to amma wannan wurin nan ne nake cewa suna akwai suna kiran shi kamar a wesil ko a wesil akwai nasu kiran shi yanzu hakan ga yana kusa da makani bangare shi na cikin abin ga eh, hill bangare kuna cikin haram to wannan wurin sai delegation kurashawa ga kafirai makan ga shi suka tada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu gaskiya shi ya zo ne zo ya umra bai zo da niyyar yakin su ba to daga wurin sai suka gan dabbobi wal hadiyu ma'kufan nan kenan dabbobin sun siya sun gaji don kafirai ga sun hana annabi ya shigo maka ya zai umra dabbobin da aka duka sun gaji sabai ma sun gaji cikin cikin wannan tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya da matan shi ummu salama kasa annabi inda ya tafiya yana da mata da yawa amma inda ya tafiya duka yana qur'ani kamar nana Aisha ta fadi cikin hadithul ifk tace kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da mata da yawa amma annabi bai tafiya ba da daya daga cikin matan shi ba ya yake yi shi in annabi zai tafiya sai haji matan duka sai ya qur'a shi ne shi ya vote tsakanin su wanda ya win shi ya tafiya da ita sallallahu alaihi wa sallam ka gane ko to wanga tafiyan ga annabi ya ce da ummu salma da a suka zo shi annabi gwada musu hujjoji duka su gane kaman ba ya zo yakin su bane ya zo ne kawai zo ya umra ya yi tawafi ya umran shi kawai ya koma gaskiya delegation da suka zo nan cikin su sai annabi ya hore su ma ya hore su ma a cire wani halaya a ba wani bawan Allah cikin su so da annabi ya riga ya san shi ya san kabilar shi tun maka masu son kyauta ne da bawan Allah ya gan alama da yanda annabi ya tarbe shi da ya gan yanda ya ga yanayin wurin nan sai gane kamar a ah, mutane ba sun zo yaki bane sai gaya ma annabi annabi ba damuwa da hankali ka jira nan na jin gaya wa mutane mu niyanka in yaso in sun bada hanya sai a baka labari ka shigo sai annabi ya saurayi na jira da sabai sai babu Allah ga ya wuce da babu Allah ya je sai koro musu delegation nan leader su sai gaya ma Qurayshawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin zuwa yakin ku bane kaza kaza kaza shi suka kiya shi sa annabi ya sauraro yana jira an zuwa bashi labari an zuwa bashi labari an zuwa bashi labari da jiran shi ya ya jira too much to sai annabi ya fi da sayyidina farko annabi ya kira sayyidina Umar ya ce mai kaje kaje ka duba mike tafiya ka gaya ma Qurayshawa ina son shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai Umar ya bashi excuse sai Umar ya gaya mai kaman ba wani dangi na daga Bani addi Bani addi bin Ka'ab wanda yau in na shiga in wani abu ya taso mai shi ya ya baya na bana kabilan sai na Umar kenan family shi kenan daga cikin mutane na cikin family na cikin kabila na babu wani da yake yau hakan gani da shi muna da fine dan muka je wani tashi hankali ya ya baya na mu yaki don larabawa suna da wannan ko ya kai da shi kuke in dai fada ta tsakaninka da kabilan shi ya bar bayan ka ya bi ya je bayan kabilan shi ko wani support family shi ne to sai sai na umar ya ma annabi da ya aiki sai na Uthman to kowa ya bani hankali shi ji nan magana na ke zuwa sai annabi ya aika sai na Uthman kuma Uthman kuma ya fito cikin Banu Umayya suna da family da yawa kuma Makka da kanshi asali ana son sai na Uthman to sai sai na Uthman ya tashi sai annabi ya sallame shi shi je da ya je sai Qurayshawan kuma haka ne ko sun tarbi Sayyidina Uthman suka karbe shi fine sai suka ce ma Sayyidina Sayyidina Uthman ya gaya musu gabin da ya kawo shi sai suka ce ma Sayyidina Uthman in dai shi ne ba su da problem da shi ya tashi ya tawafi tun da abin da yake so yake nan ya so ya koma amma Muhammadu ba za su yi da ya shigo nan ga zai tawafi ba sallallahu rabbi wa salamu alaihi wayyo mutum da wurin shi mutum da gidan shi mutum da garin shi mutum da ka'aban shi zai zo ya tawafi sun kiya makiya Allah kenan to sai na Uthman kuma yayi wani abin da yake mai hankali duka musulmi duka ya kamata ka koyi karatu cikin wannan shine mi na Uthman sun bashi hanya yayi tawafi amma sai ya ce shi bai iya yayi tawafi alhali annabi bai zo ya tawafi ba wallahi magana mai kyau ya musu wai shi bai yadda ya yi tawafi alhali annabi na zaune shi bai zo ya yi tawafi ba tankan bai yadda ya yi wani abu bosun shi bai yi ba bai yadda ya yi abu mai gidan shi bai yi ba bai yadda yi abu malamin shi bai yi ba bai yadda yi wani abu annabi bai yi ba to don haka mutum kana nan kana tare da babba karatu na nan ganga ka gane ko in kana tare da babba karatu ke na ganga in na budu ko fonga karatu kuma mun shiga wani wuri yasa bari mu sauran da muke ga gane magana ko an ba ku ana kawo misali da dewa in kana tare da babba ya kuma ka gane take take ka da shi ha to shi sai na Uthman ya kiya to da wannan zan musu kaman gada magana magana shi su suka kuma sun dire sai na Uthman kuma annabi na inda yake har yau na aika Usman lab wuri kuma ya yi shuru annabi ya damu wani lokacin ba phone ba whatsapp ba facebook ba ba ba, ba messenger balle annabi abin ya ce kaman balle sai da Usman ya ce kaman annabi ku kwanta da hankalinku komai lafiya amma dai kaza ne annabi na nan sai ya samu labari kaman an kashe na usman ko da yake labarin ba gaskiya bane amma na son ka ga yanda annabi ya react annabi ya bar madina yana zuwa kuma asalin annabi ya yi mafarki ne gabanin haka annabi ya mafarki ne kamar da shi da sahabbai sun shiga abin ganga sun shiga haram sun je sun yi tawafi sun yi kaza kaza shi ba sahabbai labari to shi sahabbai na gan kamar movement na annabi yayin ga shekarar nan kenan ko dai wannan kuma part of firan gani part of labarin gani amma ban shiga cikin bakwai abu ibn kufa ina so mu mai samu rin sayawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da labari ya zo ma annabi kamar an kashe sayyidina Uthman sai annabi ya tara sahabbai da annabi ya tara sahabbai sai ya ce su zo su yi mubaya'a tunda ya aiki manzo nan point na ke zuwa tunda shi ya aika manzo an kashe manzon nan bai zo da niyan yaki ba amma tunda abin da aka yi kenan a zo a yi baya da shi kan kowa bai gudu kowa ya siya sayin daka a shiga ya yakin maka abin zai faru ya faru annabi wallahi bai bar gida bai fito madina ya zo wurin da niyan fada ba amma da yake ya aika manzo an kashe manzon labari ya zo mai kan an kashe manzo ko da yake lokacin ba kashe sayyidina Uthman ba amma labarin da ya zo ma annabi ne an kashe sayyidina Uthman sai annabi kuma ya charge annabi ce kamar a je a yaki abin da zai faru ya faru na ga muku annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin yana tafiya da sahabbai kamar wurin 1400 1400 to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hannun shi ya ce kowa ya zo ya bi mu baya a kowa ya zo ya pledge allegiance shi kan bai gudu an doki niyya a shiga maka a ji a fada ko da ba mu da in mu mutu mutu mu yi rai mu yi rai to annabi ya hakan ga abin nan wanga yaje sa nashi facan wanga yaje sa nashi chan wanga yaje sa nashi chan wanga yaje sa nashi chan wanga yaje sa nashi haka suke sawa mutum guda kawai cikin sahabbai annabi nan shi kawai ni bai shiga ba Allah kiyaye mu wannan kuma ana kirga cikin munafikai cikin sahabbai annabi ne amma munafiki ne wallahi wallahi Allah kiyaye mu suna shi jaddu bin kais jaddu bin kais jaddu bin kais Allah ya kiyaye mu wani hadisi wani hadisin Jabir ina karantawa inji Jabir bin Abdullah yace wa oh wallahi rana yana wo kamar Jabir bin Abdullah ke ba da labari shi yace wo kamar yana ganshi wo kamar yanzu aka da yake magana kamar da ya fice ne yana ganshi ranar da yake gudu yana boyewa bayan dabban shi bai son zai sa hannu karo mutane 1000 urin ulmu about 1400 ga kowa ya nasara banda mutum ga kare wallahi yayi hasara domin waɗanda suka yi wannan abin da tare da annabin nan Allah ya musu shaida su duka Allah ya karanci musu aljanna kaji magana to shi jadbun kai sun ga shi kawai ya mugun kai cikin su to sai aka sa wanga ya sa wanga ya sa ana cewa kuma sai na Uthman wurin inji ta inji maluman tarihi suka ce wanda aka sa ka kare kowa ya sa nashi ya kare sai annabi ya kawo hannun shi ya dagora ya ce Allahumma hadhihi an Uthman ya ce wannan hannun nan ga ina yin shi ne in place of Uthman sai annabi ya doki hannun shi ya sa sai maluman tarihi suka ce wallahi la yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li Uthman khairun min yadi Uthman li Uthman suka ce kamar wallahi Hannu annabin da ya sa in place of hannun sai na Uthman nan ya fi hannun sai na Uthman da kanshi da zai sama kanshi kana sa magana da annabi ya doki hannun shi ce kamar Allah ga na Uthman nan ya fi yanda Uthman da kanshi ma inda yana nan da zai sa hannun shi san da bai doki hannun shi annabi ce ga sai na Uthman yanzu ai mu baya a je a rushe to ana nan tun Allah bai da ramu ba shi sai na Uthman ya zo to amma ka duba bayan Allah sun sai da rayukansu sun ba Allah ba su je sun yi yakin an kashe su ba amma so da nufin su da daure ni aniya da nufin kirki da niyya da readiness to go and fight for muslim nan Allah ubangiji ya garanci musu aljanna basu bar wurin ba Allah ubangiji sauko da aya Allah na cewa innal ladina ka tahta shajara inna ma yubayi'un Allah laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati to shi aka ce mai bai'atul ridwan Allah kuma yabo suna cewa inna ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'un Allah in ji Allah ce wa'anda ke sa hannu wa'anda ke pledge allegiance da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam physically ka suke sa hannun su ciki amma in ja Allah ya ce kawai inna ma yubayi'un Allah lokacin da suke duka hannun su suna sa cikin hannunka nan cikin hannun Allah suke sawa sahabai annabi kenan tashin hankali ne sahabai annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam innama yubayi'una Allah inji Allah shekara bai sani kawai har Allah da kanshi kenan suke alkawari da shin nan wallahi Allah ya zo har Allah ya ce wa yadullahi fawqa aidihim inji Allah ya ce kamar hannu Allah na kan hannun hannunsu ibana yadda Allah na kan su lokacin da suke sa hannun su nan kan sun yi ready su mutu ma addini na yi mutum mutu ma addini tambayi kanka ka yi redi ka mutu ma addini ga corona ya zo kowa na dodge ka gane ko a ah, ba mu redi mutu ma addini ba a kafa ba diwa da mun bari kan wanga maganan gani kan wanga maganan gani in ba don <laughs> kagan eh, batun eh, lamarin karatu kenan muna yi shi wani kufa kuna abubuwa cikin kaina eh, irin maganganun gani in mutum ya tashi shi na son shi je kuma a sahabai duka sun shiga sahabai duka sun shiga eh kwanta da hankalinka yaro ya hankuri <laughs> in kai karaki karatu da kyau in mutum da ja aya shi ja aya ga aya ga wanda ke wurin wanda ke wurin aka aka da su an san su su 1400 ne ko annabi da sahabai over 100000 ba ce 100000 ba wasu ba sun ce sahabai sahabbai annabi 140000 eh, ne abin 140,000 amma plus wasu su ma fi haka amma wa'anda wanga ayan ga su kan sun ga innal ladina yubayi'unaka ay eh, lakad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta shajaratin nan shine wa'anda shi sa Allah ce id ay waqta hina shi sa ana magana na ayan nan ne amma ana refer to particular group ba sauka da san ba shi sa mutum bai ja ayan ga kan hujja kan mi wasu abin duka kaza kaza kaza a babu ta hankalinka akwai particular mutanen da aka sauko da ayan kansu kawai ne ke fari kuma su kuma 1400 ne kawai ka gane ko to aka akwai shi to shi yasa ni imam muslim ya rawaito hadisi wata ya Allah sunanta ummu mubashira ummu mubashir ummu mubashir ummu mubashir tace wata rana tana wurin nan Hafsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa cin hadisi sahihi imam muslim sai annabi na cewa kaman la yadkhulun nara ka duba annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ce shi ne kara insha Allahu yasa bawan Allah kai mi ka taki kake buwa kirji ka ce kamar kowa ne kaza kowa ya shiga aljanna ba ka cewa insha Allah bisa mi ka taki hadisi sahih na Imam Muslim bau ya alal tarwatu hadisin sunanta ummu ummu mubashir kuma wannan hadisin ta ce wannan abu ya faru ne dakin na Hafsa tana tare da na Hafsa wannan lokacin jiya sai na Umar annabi ce la yadkhulun nara insha Allahu ahadun mimman baya a tahta shajara au kama qala bi abi wa ummi wa nafsi fi sallallahu alaihi annabi ce babu wani daya daga cikin wa'anda suka yi mini abin ga abin ga alwashi suka yi alkawali da ni karkashin itacin babu wanda ya daga cikin su insha Allah da zai shiga wuta annabi da kan zai yi shine ce insha Allah Iza ba muna cewa kamar wani sahabi ya shiga wuta bane ba wani point mu kenan ba amma in da ka yi magana ka generalize ka fari kamar magana buga kirjin nan wannan muke against shi don annabi da kanshi bai yi haka ba musa imam amr ibn hanbal ka duba hadisi ranar mutuwan uthman ibn maz'un alhamdulillah na je madina manzo Allah an nuna mana kabarin shi na sai akan shi cikin baqi'a uthman ibn maz'un na je wurin nan na sai akan kabarin nan ban da labarin shi ban taba jin sunan shi cikin tarihi ba amma ban bar madina ba ranar na kuma hotel shi jinna nazari na basi don mun je da mun je da tusu muni a zama almajirin eh, shi na nazari batun shi na nazari batun shi dan kan kama ashe uthman ibn maz'un shine farko sahabi annabin da ya mutu annabi ya bisa shi da hannun shi cikin madina da annabi ya hijira je madina baki a ranan makabarta ne makabira ne da annabi ya zabi tun za wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 years yau muke magana ga kabari guda ne makabira ne guda yana da girma dai fine amma ba wa girman shi ya kai kaman gana duka mani ko abin ga duka bo yana da girman shi fine amma tun za wani annabi wurin ake biso har gobe sahabin annabi na zuwa over 100,000 mata annabi duka wurin aka bisa su badana na khadija da kuma maimuna cikin matan manzon Allah biyu su kawai ne ba bisa sorin ba amma na na Aisha na na Hafsa na na Zainab na Ummu Salma wa da duka su duka wurin aka bisa su jiyokin Annabi Hassan na wurin Hussein dai shi yana yana Karbala su Ibrahim jiya manzon Allah su suna wurin ka gane ko Imam Hassan jika manzon Allah ina sun bacin shi suna wurin su abin ga abin ga Zainul Abidin da sauransu duka suna wurin nan ka gane ko aha sannan da su sauran sahabai abu su abu hurera ne su wasu wasu wasu su duka suna wurin nan ka ji magana ku aha sai da Uthman kwana wurin to to don haka bawan Allah abin nan ne ba muna against wannan magana bane amma kaman ka buka kirji da shin nan shi ne ba mu yadda me yasa don annabin da ya fi ni ka duka sanin sunna shi kanshi bai buka kirji ba ka gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya siya yace kaman wayannan mutane da suka shi wannan nan wannan ruwaya imam muslim kenan da annabi ya je kuma magana sun da kara insha Allah cikin sentence nan da yake nan sannan kuma cikin wani hadisi na imam abu dawud wani annabi ya ce kamar duk wanda yake wannan ranar na yana wurin ya sa hannun shi ba zai shiga ba zai shiga wuta ba duk wanda ke wannan wurin ya yi da ya pledge wannan ranar da annabi bai shiga wuta to su wai na wuta eh da mata annabi eh mata shi mata ji mata shi ma na wurin karshe ba ta taba annabi shawara ma don annabi ya ce ok yanzu da abu ya zo ya kai don ya zo at a point at a point an zo an hana annabi annabi ya ganka wannan bai ya shiga bisa annabi bai shiga maka wo an kuma madina an kuma reverse ya da kuma amma sai Allah ya ce annabi ce an yanka kowa ya yanka shi suka kiya suna kama a annabi bar mu shiga bana da mun yi ready malam abai su yi radio shi annabi ya shigo hima ran shi na bace da matan shi ummu salman gashi ta gama bace ran annabi sai tambaya annabi ne ya ce annabi ya ce na ce masu sahabai sun yanka dabbobin sun kiya san ta ce annabi kwanta da hankalinka kaga matan matan kware, matan jiya sai ce ma annabi annabi kaka damu ai suna koyi da kai kai je kan yanka naka in sun ga ka yanka sun yanka sallallahu rabbi wa salamu alaihi da annabi yin yanka nashi gaba dai suka gani Sai kowa ya kama in harar rasul in harar rasul annabi ya yanka annabi ya suka annabi ya suka annabi ya suka shi kuwa je kama nashi kuwa na yankawa sai aka komo aka farfata wannan bai atur ridwan nan shi ya zama process on the seventh man on the seventh year ana so ga sisi aka yi wanga duka on the seventh year sai aka je kuma aka make abin ganga aka je aka yi umra on the 8th year shi aka je aka yi fatu maka on the 9th year sai sayyidina abubakar ya lead delegation musulmai aka je aka yi hajji eh on the 8th year kenan aka je aka yi hajji on the 9th year sai annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya lead musulmai aka je aka yi hajjatul wada annabi ya komo gida 10th year daidai annabi ya samu 10 years da hijira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah nace na fiye na nufin da hijira annabi ba batun abin gaba wanda fiye hijira annabi annabi yayi hajjatu wada wanda tanfiyan ne koma ga Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi annabi tan ya je dai Madina ya koma ga Allah ka gane magana ko ha to kan wangani akwai wasu malamai magana ga ya bude mini wani kofar mas'ala ne shi ne mi mas'alan kan batun su wa'in ga su abin ga so da Allah ya ce kaman lakad radiyallahu anil mu'minin nan to sai kaga aka kira wani malami sai a ce radiyallahu anhu a kira wani malami sai a ce mi radiyallahu anhu sai muna samun wasu manya manyan maluma Allah ya saka musu da alkhairi suna cewa wai in ban da sahabbai annabi ba a iya a ce ma wani malami radiyallahu anhu ka taba ji wannan magana ka taba ji wannan Allah ya saka musu da alkhairi amma lam yuwafaqu ba musu katari ba ba su ba ba magana ba haka nan bane manyan maluma ne suna kokari Allah ya saka musu alkhairi amma ba haka nan bane magana ba haka nan bane kuka dan ko an shin dai magana an yi ja ayan ga sai a ce ai shi dai cikin sahabbai ma ba duka da ya fadi musu ba don ba kowane sahabi ke wannan wurin wannan rana ba ba sauka da san ba ba kowane sahabi ke wurin wannan rana ba yanzu an da zaka fa ujja da ayan ma. shi dai ka mu ce sahabban da suka je wannan wurin bai'atul ridwan nan su da ya ce musu radiyallahu anhum sauran sahabban da ba su cikin wannan tafiyan ba ya ga musu ka gane ko aha to wannan magana dai yana cikin maganar maluma amma ba wa Allah ka koma ka binciki maganar maluma kan wannan mas'alan ga amma kawai yanke fari wasu maluma sun ce ba yayi amma jumhurul ulama jamahir ahli ilm sun tabbatar ka an yayi jamahiru ahalil ilim jamahiru ahalil ilmi manya manya maluma popularity maluma majority of maluma addini sun tabbatar kan an yace malami ko bawan Allah da yake an yarda da shi an yace mai radiyallahu anhu me yasa saboda jumla ne wanda yake khabariya bi ma'ana du'a jumla ne khabariya bi ma'ana du'a jumla ne da yake in ka ji shi ka ji shi kamar an yi amma ana nufin addu'a addu'a ake yi ma wayannan bayin Allah wayannan maluma kan Allah ya da su kuma an ji Allah cikin alkur'ani ce waridwanu min Allah akbar yace yadda daga Allah mabawa shine mafi girma da komi bawa Allah ka samu Allah ya da kai shine the best da mutum da ka samu cikin rayuwanka kamar mu haka muke zo ni mu ba kowa bane wallahi amma ba wani addu'a da ka yi min ji dadi kamar ka ce Allah yadda da ni ka gane ko za kuskure din ga maka in maka addu'a Allah yadda da kai ba kuskure bane kuskure ne ka min addu'a Allah yadda da ni a ba kuskure ba ne shi sa jumlatun ni tun amma bi ma'ana du'a jumla ni khabariya amma ma'anan shi roko ne du'a ni. to da kan wanga hujja da kan wasu ayoyi kuma akwai wasu abin a ayan na rage cewa kamar da kazar rajiyar lawa an ilimin umini na rakan rajiyar lawa an ilimin umini na wani mumi na ko wani muhajirin na halin da zai cikin wanda zai taba uhun bai isa ne wanda zai taba uhun har da waɗanda suka bi bayan su a su ba sun shiga ciki wannan duka nasu na shiga ciki ya shiga cikin batun addu'a kenan amma la kadar radiyallahu anhu mu'minin suna suna na garantin nan kenan amma wannan ake fadi ma wani dukan na ana fadi ne ta fuskan addu'a ta ba wanga ne mutum bai gane ba sai yana kowa cewa ah, ba fadi ma wani radiyallahu anhu ana ce ma ni rahimahullahu jin kai Allah ya tabbata gare shi a ah, a ah, ai ba bambanci rahimahullahu in ka ji bayan tanka Allah ya yi jin kanshi ko wannan ma ai wannan ma ka kuma fari ban san ko ka san ba in ka ce rahimahullahu ka ce Allah ya yi jin kanshi rahima fil madi idan an dai kana cewa radiyallahu anhu saboda kana gwada kamar a ah, abin gani wannan kuma sahabbai ne wannan rahimahullahu ma shi ma ka nan ne kana san ko shi yasa an kaga mutum ya ce kawai ah, ba ga malami radiyallahu anhu me shi bai gane bane kuma ai ba aibi bane in me shi bai gane ba don mutum ba kai ka san komi wallahi ana gayawa manya manya maluma addini na gaya maka jamahiru ali ahli ilmi sun yi kan haka an ya fadi manya manyan su wurin suna mai wanda zan fadi kenan ka san ka san shi ba wa ba wa wurin masayi ko wurin abin gaba don an fifi su su ma sun fifi wasu ka na sana ko amma akwai wasu maluma na kira su ba ka san su ba amma kamar su imamu nawawi wannan kowa ya san shi kamar su sakaran jajen su shekh baz su da su da haka su shekh salih ibn abin ga muhammad bin salih ibn uthaymin suruka sun da kan an ya fari ma wani haka ko da akwai wasu maganganu kuma da yake sun yi amma karkashin karshe cikin maganganun su sun zo sun sai akan an ya an yayi wasu sun suka ce kamar ai an yayi amma ai sai akan su imam malik da su aimat mazahib al-arba kaza kaza a'a magana mafi karfi ne jama'ir ahli ilmi sun nuna an yayi an yaro kima wani Allah an ya ce radiyallahu anhu ko wannan magana shine mafi karfi ko Allah ma ya ce wa radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbahu wannan kuma Allah ya batun mu'mine ne yasa musulmi dai duk wani musulmi da yake musulmi ne ka kai mai wannan roƙon Allah ka gane ko amma rashin fahimtar wanga duka shi ke kawo ga mutum ya siya ya ce wa ba fadi ba fadi ba fadi kan wani hujja in dai ya kawo hujja kan batun ayan wayan da suka yi bai'atul ridwanin gani sai ka ce yan eh, shi dai wannan ma ba su habi duka ba da ba su habi duka je wannan wurin nan ba ba za ku ƙara ka ka fahimci ka fahimci maganar da kyau aha to shi sa abin kenan mu shafa ma juna lafiya ka gane magana ko eh to amma wannan haka nan ne kowa mai yiwa sai halshi ne mai yiwa ba haka yi nufi ya fadi ba ka gane ko masu fadin haka nan nake fadin nan ba na nufin individual mutum bane a ban magana individual ina magana masu fadin haka na akwai malumman jiya akwai malumman yau wayanda suke kan suke gan kaman baya ce mutum in ban da sahabin annabi baya ce mai radiyallahu anhu amma su a ce musu rahimahumullah malum a ce musu rahimahumullah yesu sahabi annabi a ce musu radiyallahu anhum a'a kan wani hujja annabi bai fadi haka ba wani bai fadi haka ba to shi yasa magana da yake akwai shi kenan ubangiji Allah ya muna katari inda muka yi daidai Allah ya samu na mizani muka yi kuskure ubangiji Allah ya fi muna to mun siya nan ga akwai wani tambayoyi sai a fito da shi amma aya nan muka siya aya ne ko wani aya ke gaban shi wanda kada anzalna ilayka aya wannan ko wani sahabi annabi ke akwai wani cikin Yahudawa Madina kenan wani ke ce annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ai ba aiko ka da komi ba ba mu ba mu da labarin ka ba wani aiko ka kai dai kawai ka zo kana muna radin baki ta Allah ki tabbatar da gaskiya Allah ubangiji ya shi ya aiko annabi kuma shi ya aiko annabi da kayan addini ta wannan da ikon Allah ngana Allah ya kira da kuma gobe cikin lafiya da zaman lafiya da zaman kwanciyar hankali sai mu zo mu dura kan wannan aya to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to bismillah akwai tambayoyi kan wani hali wannan Mm. o oh, batun abin ga sauran alkur'ani kuma ma ni ma na gan tambayan da dazu wai bi wai bi imani wai war ya ya ko da tajwidi ni ko kaza kaza ko mi da mi da mi ko ya so kan eh qur'ani dai alhamdulillah abin da aka ce ma tajwidi shine at-tajwid lokatan at-tahsin at-tajwid lokatan at-tahsin ka gane ko wannan cikin lugan aka ce tajwid shine kyautatawa ka gane kyautata abu a yi shi da kyau a tajwid a tahsin ka kyautata abu ka yi shi da kyau yadda yake ka gane ko in ka zo kuma cikin abin ga kuma batun abin ga ulul qur'an ko cikin batun tajwidi kuma sai a ce kama ma ita'u kulli dhi haqqin haqqa ka gane ko short one ki ga amma abin ga akwai wa mustahiq hada kaza kaza da ake ake kan fadi wurin ta'rifin shi inda yi akwai su to wannan ba abin ga bane shine ka ba kowane harafi duka haƙƙin shi wurin fidda shi da yanda ya kamata ya zo da abin ganshi wurin maddi da kazo kaza su duka ake cewa tajwidin na to kuma abu da yake maluma da sun tabbatar ko wannan shi ne magana mafi gaskiya qur'ani ya zo da dukan qur'ani ya zo da menene dukan shi qur'ani ya zo da shi ka gane ko eh, ba wani da ya wani da ce an sa ni ko an abin gani amma lokacin da ya fito fili a ganshi a yi aiki da shin nan ne ya abin ganga amma qur'ani ya zo da komai shi ne Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam warattilil qur'ana tartila to dukan nan suna ciki kenan akwai ayoyi ayoyi da ke gurin kamar Qur'ani ana karanta shi da ka'idan shi da kuma yi shi yanda ya kamata ka gane ko to yasa haka suka sauko amma riwayat riwayat riwayat da yake tambaya warsh menene ko kaza kaza nan eh wannan gaskiya haka nan ne akwai riwayan warsh malam riwayan yana da yawa yasa kaga in mutum na karatu in ba ka san cin qira'atu abin ga qira'atu abin ga nan ashirin nan ba ba ka ganewa duba akwai abin ga hafs akwai kalun akwai duri akwai susi akwai <laughs> astagfirullah Astagfirullah alazim. Allah akbar. Na tura da wani abu ne. Ka gane ko? Akwai su akan daban-daban daban akwai su shan nasu abin gangaruka daban-daban daban ne. Kowane kuma da yanda suke yi. Shi za ka ka san qira'at nan daban-daban daban daban daban. Ko wannan wani annabi da kai sun da aka yi gaddama. Wani aya wani sahabi ya ja gaba wani sahabi shi wani sahabi ne ya ce ma gudan nan kaman wrong ka ja ayan nan. shi guda su abin nan kuma yace to kai janji shi shi ma ya ja sai guda ce kwan in na ka ni wrong na wannan ni correct Ta ba lokacin suke wannan gadaman nan kamar yadda bawan Allah kake gadama da yana da gadaman bawan Allah nan ne warsh wrong ni da na yadda ake ja ana tajwidin nan shi da shi tambaya kenan bayan gwada yadda ake hafs ana jan tangane hafs da warsh wrong ni to wannan bayan Allah biyu nan yadda kuka yi gaddama kake fadin haka nan ne kuma aka taba gaddama zamanin annabi amma lokacin annabi da nan sallallahu alaihi wasallam sai bayan Allah bai suka kama juna suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam so ko ruwa annabi annabi ga gaddaban da muke yi amma tunda kana cikin mun zo karba fada sai annabi ya tambaye ne shi koro sai annabi ya ce kai karanta in ji sai ba Allah ya karanta sai annabi ya ce mai haka za unzila alayya aw kama ka sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce haka aka saukar min da ayan kai da ka shi haka aka saukar min da shi annabi ya ce kai kuma karanta in ji sai guda kuma ya karanta sai annabi ce mai haka za unzila ilayya haka aka saukar min da ayan annabi ce ke bayan da karanta shi aka saukar min da shi ashe karantawa wan da karantawa wan duka didi ne ka gane ko a ah, ta ce sa kowa duka da abin ganshi kowa duka da abin ganshi amma akwai tafai da ke magana kai karo kana shi cikin ulumul qur'an akwai su haka akwai kuma karo cikin abin ga kuma tajwid kuma akwai su haka sun gwada maka yanda qira'at abin ga abin ga ashirin da bakwai ne sannan shi aka za ka samu su uku kuma aka kara shi ya guda nawa ya yi guda goma sha biyu wasu ma na kai shi ma ya kara ya fi haka akwai su daban-daban daban-daban alhamdulillah mun bincike su kadan kadan ka gane ko ha ko babbanci na su dai nan ba wani diwa bane shi zane su diwa ma kaga shi tafsir su do kaga ina ka fadi muku kamar nake kamar example kamar jibrila ga wani kira ka gan shi jibrila wani kira ka gan shi jabra'ila kamar sheikh ibn kathir ya imam imam tabari kenan ko ko imam kurtabi ya kawo labari ko shi sheikh ibn kathir da kanshi ya kawo labari kan ayan ga ibn kathir ya ce wo shi ya yi mafalki ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantawa wa jabra'ila ko wa wa mikala to don haka shi bai taba tun da ya mafarki ya ga annabi annabi na karantawa haka nan haka nan zai karanta har ya mutu wallahi na ga wannan magana na karanta shi ne kana da ido idona <laughs> kaji magana ko shi ya mafarki ne ga annabi yasa dan kanka in kira'an nan yasa an kai naka cikin qur'ani ka jibril ne jibril na kisra ne jibril jibril she ni ka kana bana na sallah shin ce wajabara'il kuma ne jabara'il kuma ka ya mutun ya zama ko ko ban fursan shi ne ko wani abin ga ka gane ko aha to shi yasa lokacin nan ka yi ka abin ganga amma a duka guda ne amma kowane duka da irin yadda ka'idodin su yake wurin tajwidin su wa kowa su wurin mududun nan bambanci bambanci kenan kowa da irin yadda nashi yake a ah, wanga magana magana ne da yake ka gani <laughs> wala ka mutum ka yi wani magana cikin batun ilimi ya kamata ka zurfi ciki wallahi amma karatu safi safi safi bai da alkhairi karatu safi safi ah malam bai da alheri ba mun ce wani ya je difi bane yo magana nake yi in ba kawai ma balagta tabka makasuran duk yana ka kai kai ka zo ka zo mai takaitawa ba kai kai duka ka gane ko mm. ma ya kamata ka mai kaftu ko magana ka san kaman ka ka ka samu ne ke fadi kai sai ya ce mi kuma ruwa annabi da kanshi ne yake karantawa annabi duka yake karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman wai Allah bangiji ya bashi farko Allah ya ce ne karanta Qur'ani kan harafi daya sannan bai roki Allah Allah ya kara shine mi mini kan harafi daya shine mu duka mu karanta Qur'ani guda yanda in kana za zaka ji karatu in ka je Kumasi ma ka ji shi haka in ka je Takura ka ji shi haka in ka je America ka ji shi haka in ka je Saudiya ka ji shi haka in ka je Iran ka ji shi haka in ka je Europe ka ji shi haka in ka je Asia ka ji shi haka bi bana in da ka ji shi baki da ka ji shi haka in da ka ji shi ka haka nan no kai kuma haka kai kuma haka kai kuma haka kai ma haka mu duka mu karanta Qur'ani daidai to inda Allah ya bar mu kai da wanda dai zo in abin wadduha ne ya kamata kowa da kai karanta shi mi wadduha wanda zai ce wadduhi ya shiga wuta farko haka aka ba annabi amma annabi ya san no al'umma bai yi ka duba wannan al'umma muka ci albarka annabin mu yana daga cikin cin albarka annabi da muka yi sai Allah ya roki annabi ya roki Allah annabi ya roki Allah Allah ya hankuri ya kara sai Allah ya kara mai akan ta kan harafi guda nawa guda biyu shi yasa lokacin da nace wadduha wadduha na yi daidai lokacin da kai ma kace wadduhi kai ma kai mi kai daidai sai Allah ya ba annabi ka ji magana ko sai annabi bai sai a wurin ba annabi kuma roki Allah aka aka aka kara ma annabi aka kara ma annabi ana kara ma annabi ina tuna da kyau kamar yazo ya kai har harafi daidai guda bakwai harafi guda nawa guda bakwai 7 in da kesin nan ka ka je ka ga wannan karatu yana karatu yana karatu yana zai ja shi daban da yana wani liman daban da ya shi amma da nashin da wangan duka daidai shi yasa ka ce wani annabi yayi shin ce maka duka annabi yayi domin duka Allah ya roki annabi ya roki Allah ne Allah kuma ya ba mu haka ba zo ka da sani ba aha yasa ka ka je wani wani yana yana bin ganga shi yasa alladina kan kaman eh, ya amaluna da ta'maluna cikin alqur'ani yawanci kaga sun ganshi wallahu alimun bima ya'malun wallahu alimun bima ta'malun aya guda wo ka sai bayan wani liman ya ce maka ya amalun wani liman ya ce maka ta'amalun amma duka kuma daidai ne yana ciki yawun da tawun so dai suna suna kan interchange shi haka sai daga na ga muku abin ne daban daban daban daban daban daban daban aha akwai su akwai su haka akwai su haka akwai su haka ka san ka da dai wani magana amma wannan mabin nafti in muka muka kare wannan na muku na muku magana ka gane ko ga mutun kai wannan magana ya zama kamar alfahari amma wannan ba wato wannan muke yi ba shi yasa in ya tambayi wani yayi duka wanda suka tabbatu cikin harafi guda harfi guda bakwai da annabi farin nan duka wanda yayi wannan wannan annabi yayi sallallahu rabbi wa salamu alaihi yi ba za ta tambaya guda kai mu kara ta miyati ko sauran biyu to kawo biyun gaba da muje mm. bude baki ana duba ne in rana ya fadi in da rana ya fadi time by the time system ko kaza kaza nan muke kan duba mu bai ai zamanin annabi ba time shi ya so annabi saboda ke annabi ya san system ba annabi ya san wada ne da wada ake duba yasa in dai rana ya fadi ka confirm kaman ba rana kuma amma rana girgije ka boye shi ina danger na yake kenan girgije ka yi mi shine clouds na ya boye rana shi ku zaci ba rana in ka buga ruwa ta kaga rana ya bullo yasa nai ku ji tsoron Allah wallahi ladanai da dai wani abarna da mutane dai wani abin nai ne yasa annabi nai biyu akwai Abdullahi ibn Umm Maktum sannan akwai kuma Bilal annabi da kanshi ya ce kuma wanga na kira da sauri ne ya alatin ku ku bar baki amma wannan yana kira shi yana kira don alfijir ya bullo yasa in wanga gai kira ku ya kuna shabinci amma in wanga gai kira ku bar shabinci ka gane in da ke nan ladan ana bin ka mutane da saurarin ka kayi yi action ko wanda ya fara kirno wasu na turni ruwa su ajiye kusa da su ne da sun yi Allah wallahi ladanan kauye yanzu kuma ga kaga an fara bugawa eh to shi za a kuma ku mishi kame ku fita ku yi kiran nan lokaci ya kai ni gaskiya sannan ku yi ba ku yi barna da yawa yasa ko dai ka duba inda rana ya fadi ka tabbatar kamar yanzu rana ya fadi ba shi kuma sharwa ya kai ka gane ko ba wa laki tambaya wai musulmi ka ka celebrate Mother's Day musulmi kowa rana Mother's Day ka ne ubangiji Allah ya ce mu na cikin alqur'ani wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما عف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا كل الله ساكي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا كي kullum ka da musu addu'a kana musu addu'a kana musu addu'a yasa an dai mother's day batun kulawa da uwa ne kowace rana mother's day ne ga musulmi to nan da mu take ta da magana mu inda muka yi daidai Allah ya samu na mizani samu na wai mi na ya tafiya eh ji wai mata da miji ne miji ya tafiya sai ba jin sai matan ta zauna o oh, ko bai mutu ba don yana call ne, tana jin yana call wasu amma ita bai call ta shekara mai so bai call ta ko bai mutu ba yana cikin halin rayuwa ta saura auren ko ta wuce eh a in tana jiran ni fari mata ta wuce ni ta rube wurin ta tashi ta wuce kawai ta tashi ta wuce bai so ki kenan mana in ya mutu ko ya an kama shi ne aka kulle shi baki ji mutun shi wannan daban amma mutum ya aure ki ya ajiye shi yana call kina samun labari ta kan lafiyar shi lau his okay yana call wasu amma ki bai ki shi na wuri to me shin bai gyara ba ya hadu da Allah amma ki kake waste time ki amma ne ya ki baki da wurin kwana ne ko bi gidan shi ya sa ki baki da wurin kwana yanzu shi ki saurara amma ba don kina wuri ba don kina patch kina kwana ka gane ko eh wanta ta wuce nan kai daidai Allah ya samu da mizani nan kai kuskure ubangiji Allah ya fi muna iyaye mu malumma Allah ya saka musu alkhairi kuma ta mu Allah jinkan su Allah musu rahma duk dage alkhairi Allah kai mana duk dage cuta Allah ka kawo da shi ga barin mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته